ko ko shi bai son ya ji daɗi idan ya yi yadda kun ka yi ko kun tahiya ku landan shi ma ya tahiya ta landan to kamin ku dawo da ɗiyanku da matanku sun zama aladu da birai to saboda haka Allah madaukin sarki ya ce to sadakoki an an tattara su ana ba mutanen da an ka tsare su wato an tsare su fi sabilillahi don kalmar Allah ta ci gaba wani yana can yana da kuɗi ko da zai dawo sai a ce ai muhammadu ya sauki qur'ani bai san yadda an kai ba gidan wa ce gidan alaran malam wani ko ko gidan gwani ne can ya sauki alqur'ani kaga an samu mallami cikin gida kai kana can kana da kuɗi tsakanin ababa da da da da victoria island ko ko kana can tsakanin area 1 da area 2 da area 11 da area 3 da area uh, ga sunan da barkatai ba ka wancan ofishi ba ka wancan ministry kana can kana da kwangila ko da zaka dawowa sai a ce ai sani ya safka to da irin wannan wa'annan mutane in duk kowa ya watsar ya kama kwangila to kamin a jima sai a nemi liman ga gari a rasa saboda haka qur'ani ya zo da wannan bayani cewa sadakokin nan da ake ta tattarawa to ga waɗanda za a ba su ne waɗanda an ka tsare su an ka dakatar da su don ɗaukaka wa kalimar Allah ai haba su an fi son wayanda sun ka rike kansu alal jihadi akan jihadi nazalat wannan aya ta sauka bi ahli subbati ga mutanen da azzaune barandan masallacin manzon Allah wa hum ne akin su mutum 400 ne min almuhajirina na masu hijira ursidu an dakatar da su li ta'allumil qur'ani don koyon karatun alqur'ani an ka aje su ba su da wani aiki illa qur'anin da ka sauka wurin manzon Allah su har hardace shi ga kansu wal khuruj ma'a saraya sannan in annabi zai tura wata bataliya wurin yaki to za su shiga ciki a kai da su la yastati'una darban da basu da ikon tahiya wurin fatauci fil cikin kasa litijarati don sayi da sayarwa wal ma'ashi da neman abinci li shugulihim saboda shigaltuwar su anhu gabarin kasuwanci lil jihad bil jihad da jihadi ya sabahum al jahil wanda ya jahilci halin su yana zaton aganiya mawadata ne min ta'affufi saboda kamun kai lita'afuwin an su'ali domin kame kansu daga barin roƙon mutane watarki, da barin roƙon gaba ɗaya tarihun kana iya gane su ya mukhadib ya kai abokin magana bi simahun da alamarsu ai alamatu alamatu min at-tawabi na kankan da kai wa asar jahad kuma da ka gansu ka san wahalallu ne mutane ne waɗanda a cikin wahala la yas'aluna nasa ba su roƙon mutane shay'an komi fa yurhibuna irhaban balle su nace nacewa wajen roƙo ai la su'ala lahum asala ai ba su roƙon mutane gaba daya wala ya qauminu ilhamu balle hamna cewa roƙon ta ta zanta a ku gare su wa wal ilhamu shine nacewa wa ma tunfiqu min khairi duk abinda kun ka ciyar na alheri fa inna allaha bihi alim allah masani ne da wannan abin wa mujadin alaihi allah zai muku kyakkyawan sakamako a kansa saboda haka kun ga wajibi ne kowane bangare na rayuwa a tallabe shi kamar yadda ka sani cikin kasuwa yanzu wani na nan barkono ke sayarwa da masu sai da barkono za su wace su kama sai da wake da nama saboda ganin muhimmancin wake da muhimmancin nama to sai ka ga wannan larura da mutane suke da ita barkonu sai a matsu sai a matsu ko ku a ce a kai wasu su ce kai mu ba sai da gishiri to da ka san haka cikin kasuwa duk abin da ga an kasa cikin kasuwa ana saidawa yana da muhimmanci to haka aikin mallamai yake da muhimmanci kamar yadda nake bayani da ga wajen karatun rabin da kamin liman ya zo nake cewa eh, wato muhimmancin mallamai duk wanda ka gana sallah bai yi sallah ba sai da ya je gaban liman gaban gaban malam dada malam din nan yana yiwa mahaifiyarka ce ta koya maka fatiha da kulhu wallahu ka iya sallah yana yiwa babanka ne yana yiwa kakanka ne yana yiwa malamin anguwar ku ne kowane ne dai malami to tun daga nan an fara bukatan malam har cikin aljanna to amma inda duk ga mutum na tafiya da eh, abin nan da wata riga ta yi tugu tugu to mallan in ka ga mutum na fama da wani tsohon keke kakakal kakakal kakakal kakakal to malami inda duk har ga wato mutum ya yi zanne riga ta ba ta naira hamsin to malami har an dawo muke komawa baya da lalacewa matakai wajen an ga mallami da sabuwar riga sai a ce mallamai sun lalace sun sa kaya masu tada kai tahiya ta yi nisa in rigar ka ba ta da datti sai a ce ba mutumin kirki yake ba wai wai shi waliyin Allah wanda an waliyin Allah riga sai ba ta sallah mai datti da an gaina wa datti kai sai da an ka kai wajen cewa nan kasa kace ai waliyi bai cin abinci saboda lalacewa al'amari ga annabi na cin abinci waliyi bai cin abinci inda dai daraja ka sa mutum kai ya ci abinci da ya kamata a ce ba a taba ganin annabi ya ci abinci ba to annabi ya ci abinci an ce waliyi bai cin abinci kaga ya lalace kenan to saboda ka irin wannan ɗabi'a ta kashe addini da an ga malami da kuɗi sai ka ga ana tuhuma kai ka je makka ina ganin duk garin ga duk nan garin ba wanda ya kudi limanin haramin makka da madina kai ko ladan ko ladan ya hidu aka jiran garin ga kudi ladan ka san dai nan kasar dai ladan ko ko auren da ya liman ba shi saboda tsabar talauci ha baka taba ganin ladan ya auri ɗiyan liman ba bai bashi wani saboda ya san talaka ne bai bashi ko ya nema bai ba shi ma bai ko harawa to ladani na masallacin manzon Allah ne masallacin manzon Allah duk garin gaba wanda ya kudi ne ko babu wani mai kudin garin gada ke ne, motar da ne masallacin manzon Allah yake hawa ta inda musuluncin ne ya hito kadiba cikin qur'ani duk surar da aka gani daga makkiyatun sai madaniyatun to ladanin makka da madina duk mai kudin garin gaba ya kudin ɗaya daga cikin su ba to ya muka yi muka lalace mu ya aka yi addini ya dago da kirki ne ya tona inda muke barkace Eh? Eh? to saboda haka a gyara in malam bai ji daɗi ba to duniya duk ta tarwace kowa ta inda yi ah, to wa rike da ita Allah ai rike da duniyar nan mallamai ai rike da ita kwan matsu za ka ji ya ce gidan malam da mutum ya faɗa cikin burobunan sai ka ji ya ce don Allah a ji a faɗa majiman wani gani nan an kame mu gani nan hannun 'yan sanda an yi abuja da ni an yi kirikiri da ni a haɗa mu mallamai su roƙi Allah in wani shugaban ƙasa ne ya ji ƙasa na tagal tagal sai a ga an nemi dillalai sun bi dare duk inda wani mallami yake cikin wata tsangaya sai ka ga da daddare an zo da yan kuɗi cikin leda an mika mai a wada ma Allah ga mai shugaban ƙasa ga yadda cikin damuwa ma na jamu ilal barri idza shirkuna to saboda haka a gyara wannan in addinin mu bai ji daɗi ba to duniya mu ba ta daɗi idza dino lam yakamul fala kanat dunya inji wani mai mai littafi in dai addini nan bai samu kammala ba to duniya ma ta tarwatsi kowa ya san inda yi Allah ya kiyaye to saboda haka Allah ya tattara sadakoki ya jingina ta ya ce a bayan da ita ga waɗanda ke tattala addinin nan suke ɗaukaka addinin nan ya ci gaba tun daga sojoji masu jihadi don musulunci har zuwa malamai masu karantarwa har ladanai har limamai har alƙalai yanzu alƙallan gane kai tahiya suna karɓar kuɗi suna kashe muku mata yana suna kashe muku amarmarin mata yanzu in suna da wadata alƙali na kashe aure ba sai abu ya kai inda ya kai ba to amma alƙali ya bar gida ne babu babu abinci ya taho kotu ga wannan wa Allah wani alhaji yana son ya aure ta ya kawo naira dubu hamsin ya bata don ta kashe aurenta babu gaira ba dalili kawai yana son ya aure ta ya kawo kuɗi ya danka mata ya ce ta ki kara ta kotu ki ba alƙali hanci dubu hamsin ga su hannunta hajiya in ki kashe aure da ke za mu yi hajjin bana ta ware dubu ashirin da biyar ta miƙa ma alƙali mijin nan ko bai da lahi alƙali na ɗiba dubu biyar je kasuwa ya so lahi ya ba mijin nan don a kashe auren shi ya riƙe dubu ashirin da dubu biyar ya isa ya so lahi ya ba mijin cikin matsayin kotu zai tashi ya kama ta ka walakanta kotu ya ta zaki ne ka alaƙanta ni da saboda haka rashin kula da sha'anin addinin musulunci rashin ba musulunci muhimmanci rashin ba masu aikin musulunci muhimmanci jishe mai da muhalin da muke ciki in mun gyara Allah zai taimake mu gyara inna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ai kokari a gyara to mu ci gaba الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وإن سكي تير دوكيو ينسو بالليل والنهار ددتري سكير دلانا سرا وعلانية سباير دقوية سباير دبياني ولهم أجرهم عند ربهم سنة da ladarsu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala ko ba suna yin bakin ciki ba a lahira in sun tafi duk wanda ya ɗauki wannan siga da Allah ya faɗa ka bayar da daddare ka bayar da rana ka bayar da ɓoye ka bayar da bayani to babu yadda za a yi tsoro ya kama kanan duniya kuma in ka tai lahira baka bakin ciki in ji Allah na الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتقبله الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئلة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون bayan mun gama bayanin ciyarwa da wuraren da ake ciyar da dukiya sai kuma muka dawo wajen 'yan jari hujja masu tsotsar jini ga ramanni su ne maciya riba Allah ya ce Allah ya kudu na riba lalle waɗannan da ka cin riba ya kudu na wanda suke karɓar sa huwa su fil mu'amala shine ƙari a cikin mu'amala ka ba da ramcin kuɗi kaɗan a maidan ma mafi yawa bin nuqudi wal madahumati da kuɗi da abinci fil qadari aw fil ajal wato wajen gwargwado na kuɗi ko kuma gwargwadon lokaci na lokaci la yaqumuna min quburihim to waɗannan ba za su tashi ranar kiyama daga cikin kaburburan su ba illa kiyama sai tashi irin tashin nan na kama ya qumu allazi yatakabbatu shaytan min al kamar yadda wanda shaydan ya shahe shi ya bugar da shi yana fagauniya saboda hauka zai tashi wato ko da ranar lahira zai tashi da hankali amma maciyin riba to zai tashi ranar lahira yana bori ko yana hauka cikin hauka da bugauni yayi zai tashi ayyul junun shine hauka zalika dalilin da yasa wannan abin da ya sauka ya saukan musu da annahum qalu domin sun ce innamal bai'u mislul riba ai ciniki ma kamar riba ne wato maimakon su ce innamal riba mislul bai sai suka yi at-tashbihul maqlub sun ka ɗauki haram wato halal sun ka kamanta ta da haram don laihin ya ƙare musu yawa fil jawazi wajen halarci, wa haza min akasa tashbihi wannan yana cikin sunkuyen tashbihi mubalaga saboda isa matuƙa ga munin magana fa qala ta'ala rabban alaihim sai Allah ya ce yana mai musu raddi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halartar da ciniki amma ya haramta riba man ja'ahu mau'izatun min rabbi duk wanda wa'azi ya zo mai daga ubangijinsa na cewa Allah ya haramta riba fantaha ana akalihi ya hannu daga cin riba falahu ma salam to abin da ya ci can ne a hana shi kenan an ban masa kabla na yi gabani hani ai la da min ba za a mayar da shi ba ba za a ce shi mayar ba wa amruhu al'amarin sa bil afi am ga rangwamen da Allah zai yi mai ila Allah yana ga Allah wa man ada wanda ya koma ila akali zuwa ga cin riba mujbihan lahu bil yana mai kamanta shi da ciniki fil hilli wajen halacci faulaika ashabun nar wa'annan su a yan wuta hum fiha khaliduna kuma suna madawwaman zama a cikin wutar nan in sun shiga ba su fita abada eh, saboda haka wato cin riba babu bala'i wanda ya kai gari eh an ce riba tana da kofa ɗaya ɗaya har wajen saba'in da wani abu mai ƙanƙantar laihi daga ciki wadda ba ta da nauyi kamar mutum ya kwana da uwa ta yi ita 'yar karama babbar kada Allah ya nuna mana ita يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفير نفيم يمحق الله الربا الله ينا yanqusuhu wa yadhhabu bi barakatihi wato Allah yana tawaye shi ya kai da albarkarsa ko yana kisuhu wa yadhhabu barakatahu ko yana tawayar da shi kuma ya kai yadda albarka wayar duk sadakati amma Allah yana daɗa sadaka yazidu ha wa yana biha yana kara ta yana daɗa ta wa yudaibu sawaba kuma ya nunnun kaladarta wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah ba ya sun dukkan mai yawan kahirci da halattar da riba asiyin mai yawan zunubi fajirin wanda yake fajiri da akali da ce cin ba, ai ma'ana yu'aqibu Allah ne mai azaba ranar lahira na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا للي ودن سنك إيماني وعملوا الصالحات سنك أيكي نقرأي وأقاموا الصلاة سنك أيد صلى wa yatawu zakata suka bayar da zakka lahum ajrun inda rabbihim suna da lada su cikakka a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su a nan rayuwar duniya wala mu ya zanu na ko bazan suna yin bakin ciki ba a rayuwar su ta lahira in sun je na alladhina amanu taqullaha allazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya rage na riba wato basukan da kunka bayar na bashi da ruwa kamin a hana yanzu an hana to ku bar su in kuntum mu'minina in dai kun zan kun yi imani ai sadiqina fi imanikum in kun yi gaskiya cikin imanin fa inna min sha'anil mu'min domin daga cikin sha'anin mu'mini imtisalu amrillah kullun za a in an ci ga abin da Allah ya ce to zai gauga shi nazala aya ta sauka ma talaba ba'du sahaba yayin da sace daga cikin sahabbai suka nemi ba'da nahi bayan an yi hani sun ka ce a biya su bi da wata riba kana lahu wanda ta kasance garai kablu gabanin a hana wato kame a hana ya ce to ya ba da bashin su da ruwa saboda haka yana nema a biya shi sai Allah ya ce to in dai an yi imani to a bar sauran riban nan kar a karfe ta فإن لم تفعلوا فإن لم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا fa'alu ma umirtum bihi idan ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba na barin wannan sauran riba ba ganu da harbi milalla to ku yi sani ana sanashe ku yaƙi daga Allah wa rasuli da manzon Allah wato ku shiri yaƙi da Allah da annabi annabi ya shirya da shi da Allah za ku yaƙe ku in ba ku bari ba lakum fihi tahdidun shadidun lahu cikin wannan aya akwai tsoratarwa mai tsanani gare su wala ma zalat yayin da wannan aya ta sauka kalu suka ce la yadi la la na bi harbi eh, ina muka ga ikon yaki da Allah da manzon Allah to Allah ya ce wa in tubtu in kun tuba raja'atum anhu kun dawo da gabarin cin riba falakum ru'usu amwalikum to kuna da dama ku karbi asalin dukiyar ku wanda kun kabai mm. la tazlimuna wa tulamuna ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a zalunce ku ba wato da sun ka je an ce Allah ya shirya da shi da annabi za su yaki da zai suka ce to har dukiyar mu mun bari don mun bari gaba ɗaya mun yahi Allah ya ce a'a in dai kun tuba to abin nan da kun ka bayar asalin bashin da kuka bayar ku karbi abin ku ba a zalunta ku kuma ba za ku yi zalunci ba la tuzlimuna la tuzlimuna ba za ku yi zalunci ba za a zalunce ku ba don haka ku karbi dukiyar ku da kun ka bayar na'am Wa in ka na zo firafin fana zato da bashi sura? Wa amfarfar ta kura kairun la'akumu, in kun shi bashi, ya haufi cikin talauci yana cikin tsanani. to ku saurara ai saurara ta tabbata lahu gare alaikum akan ai alaikum takiru ya wajaba gare ku ku jinkirta mai ila mai sara lokacin da ya samu wadata wadda zai biya ku ai wakata yusire shine lokacin talau sauki wa an tasaddaku amma ku yi mai sadaka da wannan bashi ku yahe mai ku ce bashin mun ban maka wato shine tasaddaqu ala al bil ibrahim ku yi sadaka ga shi wanda an matsatse ku yahe mai ku barrantar da shi daga wannan bashi khairul lakum shehi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna in kun zan kun san annahu khairun cewa shi alheri fa'aluhu ku aikata shi fil hadisi ya zo cikin hadisi ma an gara mu'sira wanda ya saurara ma matsatse awwada anhu ko ko yayyahe masa bashin da yake bin sa azalla Allah fi dilli Allah zai mai inuwa cikin inuwa sai yau mala dilla illa dallu ran da babu wata inuwa sai ta Allah rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan na wa ta bu yawma burjauna fihi ila allahi thumma tuwa fi kullu rawzum ma tababa wa umda yuzramu Allah ya ce wata ku yawman ku ji tsoron wata rana turja'una wadda za a mayar da ku bil bina'il maqul turja'una ai turaduna za a mayar da ku ila Allah zuwa ga Allah walil fa'ili ko kuma wata ku yawman tarji'una fihi ila Allah wato ku ji tsoron wata rana wadda za ku koma cikin wannan rana zuwa wurin Allah shine walil fa'ili ai tasiruna za ku kasance fihi cikin ranar na ila Allah zuwa wurin Allah ko yawmul qiyamah shine ranar kiyama summa tuwaffa fihi kullu nafsin sannan za a cika ma kowace rai sakamakon ma kasabar abin da ta aikata bihi a wannan rana ai amila abin da ta aikata min khairin wa sharri na alheri ko na sharri wa musuta da kai la yulamuna ba a tauye musu komai da komai da na kasa hasanatu au ziyar sayyi'ati ba a tauye musu lada ba a kara musu zunubi wanda ba su yi ba ko ni abin da mutum ya aikata wa man ya'mal qala zarratin khairan yara wa man ya'mal qala zarratin sharran yara abin wanda duk ya aikata aikin alheri ko da gwargwadon zarra zai gani wanda kuma aikata sharri gwargwadon zarra zai gani na'am wannan aya an ce ita ce akhiru ma nazala min alqur'ani wannan aya wattaqu yawman fi turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ita ce ƙarshen aya wadda daga gare ta annabi bai ƙara magana da alkur'ani ba ya koma wurin Allah wato babu wata aya wadda ta sauka daga gare ta aikon kulushin an ruhe eh ita ce ƙarshen aya ta qur'ani wadda ta sauka na'am يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى خاتب بالعدل نعم ولا يأبى خاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق فجيعا أو ضعيفا مولا يرتدي أن يمله وقد يمدل وليه بالعدل وكيدوا شهيدين من فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينفذ الله اهديهما قد ذكر اهديهما الذكرين ولا ياب الشهداء إذا ما عادوا ولا تسأموا أن تكتبوا كبيرنا وكبير بلا أجل ذلكم أكثر عند الله وأقوم للشهادة وأدري أن لا ترتابوا إلا أن تكونا تجارة عابرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wato wannan hazihi adawalu ayatin fil qur'anil karim wannan aya ita ce mahi tsawon ayoyin da a cikin alqur'ani duk ayoyin qur'ani babu aya da ta yi tsawon wannan kamar yadda babu sura da ta yi tsawon suratul baqara haka kuma babu aya da ta yi tsawon wannan aya kuma ta kunshi hukunce hukunce na mu'amalar baki Allah ya ce ya ayu alladina amanu ya ku wadanda kun kai imani idza ta dayantum bidaini idan kun kai mu'amala ta bashi ka salamin wa qarajin kamar kun ka bada supplying ko kuma wani rance ila ajalin musamman zuwa ga ajali wanda yake an ambace shi ma'alumin sananne an ce da nan zuwa wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ko shekara biyu faktubu to ku rubuta wannan bashin da kuma lokacin da za a biya istisaqan waje wadab allin niza don amincewa da kuma tun tunkuɗi jayayya eh don eh, an rubuta ranar da an kai mu'amalar bashi an rubuta gwargwadon bashi an rubuta ranar biya kai wanda ka yi rance kana da kwabe wanda ya ranta ma yana da kwabe to babu shakka babu kuma wata jayayya domin kowa ya san ranar da ka diba takarda ka san ranar da zaka biya kamar yadda ka san ranar da zaka kakkarba kuma ka san abin da zaka biya shi ma ka san wancan ya san abin da ya bai ya san ranar da za a biya shi kamar yadda kira ya san ranar da za a karba don ga ta rubuce wal bai na katibun sannan a samu sakatare wanda an marubuci ya rubuta kitabar daini wannan takarda ta mu'amalar bashi ta a girme ya rubuta ta tsakanin ku bil adali da adalci bil haƙƙi da gaskiya bi kitabati cikin rubutunsa la yazidu bil mali wal ajali kan ya ƙari cikin dukiya kai ya ƙari ga ajalin da an kadi ba wala kusa kuma kai ya tauye kuɗin kai ya tauye lokaci wala makatibun shi ma marubuci idan an kirawo shi don ya yi rubutu kai ya ki ne an ya katuba kai ya ki ya rubuta idza da iya ilaiha in an ka kira shi zuwa ga rubutun kai ya ce ya ki kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya karantar da shi badalan falalasa bil kitabati ya iya rubutu fala a kashi ruwa da wannan rubutun fal ya katub ya rubuta waliyul ladhi alayhi alhaq sannan wanda hakke yake kansa shi zai yi shimta shi zai imla'i ma'ana shi zai faɗi mai rubutu na rubutawa ai imle yayi millal katib yayi wa marubuci imla'i ne ya faɗa mai abin da ya karba wanda zai biya shi alhaqu din nan shine addai la'annahu al-mashhur alayhi domin shine wanda za a ba da shaida a sa fa yaqirru ya furuci da kansa li ulama ma alai don a san abin da yake bisa gari shi wal yattaqillaha rabbahu shi ma in ya zo faɗa to ya ji tsoron Allah sa bi imla'i cikin imla'insa wala yabkhal minhu shay'an kar ya tauye komi daga cikin haƙƙin da ake bin sa kai ya rage fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan idan wanda ake bi bashi ya zama mutum ne wawa mubazziran wanda yake mai almubazzaranci wanda bai san haƙƙi ba au da ko koko mai ramni anil imba'i ga anil imla'i daga wannan shimta din da sigarin auki bari saboda karami ne ko ko ya tsufa ya rudu, aula ya tadi wa an yamilla ko ko baya iya yin imla'i din bai iya shimta kuwa shi da kansa karatin saboda bebanci au jahalin bil lugha ko ko ya jahalci yaren kamar za ana so a rubuta kan da turanci shi ko baya da turanci auna hau zalika ko makamancin haka fali lil waliyu to sai sa wanda an mai kula da al'amarinsa shi shi baɗi abinda an ka karɓa don a rubuta ai mutawalli amri shine majibancin al'amarinsa min walidin wa wasiyin ko mahaifinsa ko wani mai kula da shi wa ko wani mai tsayuwa da al'amarinsa wa matarjin ko ku a samu tafinta shi ma in zai yi imla'in nan yayi shi bil adal da adalci wastashiru sannan ku nemi shaidun ai an shaidu aladdaini shahidaini ku nemi shaidun shaidu biyu shahidaini shaidu biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku waɗanda suke baligin musulmi balagaggi musulmi al'arari kuma ‘ya'yaye fa illam yakuna idan ce shahidan shaidun ba su zamo rajulaini ba a samu maza biyu ba farajulun wa imra'atani to a samu namiji guda a hada da mata biyu yashhaduna don su shaida Allah ne akan wannan bashi min man tarzauna daga cikin waɗanda kun ka yarda da su min shuhada ina masu shaida lidaini ga bashi ilginihi wato ga addinin sa kun yarda da shi don addinin sa wa adalati kuma kun yarda da adalcinsa wa ta'dilun nisa'i abin da yasa aka ce a nemi mata biyu la ajali dan an ta dilla ihdahuma idan ɗayan su ta mance wato ma'ana ta bace ma'ana ta yi mantuwa ta mance an shahada ta shaida da na ƙasa na saboda ta waya hankalin mata wa dabtihin da kuma hankali kiyaye wasu ga al'amura ba tu zakira ihdihum al-ukhra to tsaya sai ta tunatar da ɗaya. eh sun zo wurin ba da shaida an kira su ba da Keda, sai guda ta ce ni na mance wannan ce haba wance ba rana kaza da an ka kira mu ni da ke da wani ba alhaji wani an ka ce ga abin da za a yi eh lalle ko an yi haka sai ta tunatar da ita eh ai ita ɗayan ta tunatar da annasiya wadda ta mance wa jumlatul iskar wannan jumla tunatarwa mahallin illa shine mahallin illa da yasa aka ce a tara ai da tuzakira dan tunatar da ita inda lat idan ta bace wadda kalatta shiga alal dalali ga bata la'annahu sababu domin shine sababin mantuwa wa fi qira'atin a wata qira'a da kasar in ashar'iyya da wato da kasara ta in ashar'iyya wa rabbi tuzakkiru ya zan istinafin sabuwar magana jawabu jawabin sa wala ya ba shuhada to kada fa masu shaida su ma su ki idza ma duhu ko shi an ka kira su ila tahammuli shahada wa ada'a zuwa ga su ɗauki shaida ko kuma zuwa ga su bayar da shaida a gaban alƙali wala abu kuma kar ku kosa ai ta malluka ku kosa ne an taktumu ta kasbu daga ku rubuta bashi ma shahidtum alai abinda kun kai shaida aka sami da haƙi na haƙi li kasarati saboda li kasarati wuku idalika saboda yawa akwa wannan sagiran kana au kabiran shi bashin nan kaɗan ne ko mai yawa kalilan au kasiran shine kaɗan ko mai yawa ku rubuta shi ila ajali zuwa ga lokacin da an kaɗi ba ai waqatu hululi lokacin sauka ajali halin zalikum wannan rubutawa da Allah ya ce a yi aka da inda Allah ita ce mahi zama adalci a wurin Allah wa aka mu da shahada kuma ita ce mahi tsayuwa da shaida ai a wani ala'i shi shine mahi taimakawa ga tsaye da shaida la'annahu yazkuruha domin in ka rubuta to zaka tuna lokacin da an ka kira ka wa adana kuma shine mai kusanci ila Allah ta samu zuwa gaba za ku shakka ba ai ta shukku fi qadarin haqqi wal ajal ba za ku shakka ba ga gwargwadon bashi ko kuma gwargwadon ajalin da an kadi ba illa an takuna tijaratan sai dai in wannan mu'amala ta bashi ta zama wani kasuwanci ne hadaratan wanda yake nage wa kasuwa na yanzu yanzu wa fi qira'ati wata qira'a bin nazbi illa an takuna fata kuna naƙisa ita zan ta kuna ta zan naƙisa akwai kira'ar rafa illa an ta kunu eh eh illa an ta kuna tijaratun nan kana ta zama tanniya wa izma da miru tijara in ta zan wato kasuwanci ne wanda ake yi ba ni kaya ga kuɗi ko ku ba ni kuɗi ga kaya to in ya za haka tudiruna na ke waya kasuwa da ita bainaku tsakaninku ai ta kabiluna ha wala ajala biya wanda kuke karba babu ajali falaita alaikum junahun nan babu lahi gare ku bi Allah ta tubuwa daga kakku rubuta wal murad biha abin ne da ita al muttajaru fiha kayan da ake dauka daga wannan kanti zuwa wancan in an sai a kawo kuɗi a sake farar wani to in ya zai irin wannan ne to ba sai an rubuta ba amma ko shi wa ashidu idza tabayatu ku kafa shaida in kun yi irin wannan cinikin alayhi a kansa fa innahu adfa'u lil ikhtilaf domin shine mai kuɗewa ga sabani wa hadha wa ma qabla wannan umarni da umarnin da yake gabanin sa na rubutawa duka amro na dabin umarni ne na mustahabi ba na wajibi ba wala yudarra katibun wala shahidun kada a cutar da mai rubutu kar a cutar da mai shaidu ai sahibul haqqi shi mai haqqi wa ma alaihi da wanda yake kansa da tarihin da karkatawa a tina'in ko kuma kiyawa min sharik da bada shaida awul kitaba ko ko rubutu aw la ruhu ma sahibul haqqi ko ko shi mai haqqi kar ya cutar da mai rubutu kar ya cutar da mai shaida wato na an hana mai rubutu da mai shaida su cutar da mai dukiya ko ko wanda ya rance kamar yadda an ka hana mai dukiya ko wanda ya rance ya cutar da mai rubutu ko mai shaida kowanne an hana cutar da wani da kalifi ma ma la yaliku da kallafa musu abin da bai dace ba bil kitabati wa shahada wajen rubutu da wajen shaida wa in tab'alu idan kun ka aikata ma nuhitun anhu abin da an ka hana ku aikatawa fa innahu fusuq wannan fasikanci ne khuruju an ta'ati hita ne daga yi Allah da'a lahiqu bikum wanda zai riske ku Wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi cikin umarninsa da sa wa yu'allimukum Allah Allah yana karantar da ku masaliha umurikum maslaha al'amuran wannan halin muqaddara aw musta'ani ko ku sabuwar magana wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komi ku diba yadda Allah ya tsara muna mu'amala bashi to Allah da ya tsara wannan doka wajen rance ya zai baka kai siyasa haka nan wai ka kai da kanka ka je ka shiga wani ɗaki mai iya kwandishan ka shirya maka ka dokoki wai siyasa za ka yi za mu samu ku lantarki za mu samu ku mango za mu yi kaza za mu yi kaza eh za mu samu ku wuta za mu samu ku ruwa wato mu za mu yi muku wuta mu ba ku ruwa ka san ko da harka da bahaushe ya ce wani harkar nan ta ba shi ruwa to al'amari ya ya mutu to za su samu ku wuta za su ba ku ruwa eh irin ba da ruwa na bahaushe al'amari ya ba wani ruwa to harka ta ya mutu to abinda za a yi ke shi yasa duk gaba ɗaya rayuwar mutane ta barkace saboda ni Allah ne ya yi ka ya tsara maka dokoki ku diba daga karatun mu na shekaran jiya zuwa na jiya zuwa na ku diba yadda muke tafiya sura guda ce muke bayani kuma ba dukanta ba amma ku duba daga karatunmu na rajja mun kafara farkon juzu'i na biyu na wannan sura zuwa yanzu ku diba dokokin da mun kai magana sun hida iri daban-daban kuma duk dokokin Allah ne kuma cikin dokokin na yanzu babu guda wadda aka aiki da ita duk an aje yanzu dokar ba ture wanda bai san yadda ake kama ruwa ba shi ake kokarin a cimma shi ya ce hulla ya da gudu ya ce Allah ba zai kama shi ba mun ko mun ce sai mun cin mai to Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne ga musulmi su sani cewa mutuwa dai ana na ana ta yi eh kuma duk wanda ya mutu ba wanda ka taba zuwa America ka tarar da shi can ba zai kai tsammanin ko ya an mutu da nan America akai in ya so ka tai can ka lade gare su su kuma su ji da Allah a'a da wanda ya mutu nan da wanda ya mutu ta amerika duk za a haɗu gaban allah wata ku yawman turja'una fihi ila allah duk in ka gama budungun makka ka gama shirmen ka ka gama shure shuren ka ka gama tada kura ka ka gama hidda jojin waya da jan ido da kuma baki sai ka maki sai ka mutu kuma da ka mutu sai mu zo mu kewaye wasu na wanka wasu na haƙar rami, wasu na ɗinkin zani a komo a yi zamne ko magana ba a yi wai tausaya ma aka yi ka gama harbe harbe a linke ka cikin abin nan a aje gaba ga liman liman ya tsaya a dora Allahumma hu abduka wa ibn abdika wa ibn amatika anta khalaqatahu wa razaqatahu wa anta amattahu wa anta tuwini wa anta alamu bi sirrihi wa yanzu ake wada a ga ma Allah haka kamin ka mutu ko duk baka yarda da wannan ba kai za a ce ma bawan Allah yanzu eh, da ko da za ka haba bawan Allah ne ni za ka ce ma bawan Allah eh wai ka kan shi ka ce mai bawan Allah to bawan wa kake faɗa tunda ba bawan Allah kake ba kai kokari ka ta da karkashin ruhun Allah ka ka kayan ka ta Allah ya ce in baka yarda da shi ba to ka ta da karkashin ruhun ta ya baka duk abin da kai Allah bai so ka kai can ka nemi wani ubangiji ka bauta mai in yana da aljanna ya sa ka in ma yana da inda zaka zai aje ka ba za ka mutu ba ko can Allah ya yaye ka kana iyawa to ka dawo ga Allah eh to mu ci gaba وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرعان مقبوضا فإن من بعضكم بعدا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تقم الشهادة ومن يقدمها فإنه عاقب قلبه والله بما تعملون عليم to eh, Allah ya ce wa in kuntum ala safari in ya zan ba gida kuke ba ga mu'amalar bashi ta kama amma kuma ba a zaune gida ai mutajiri ne kuna matafa wata dayantun kun kai mu'amalar bashi walam tajidu katiban amma sai ya zan ba ku samu sakatare mai rubutu da zai rubuta ba to faruhunun ko farihanun sai a bada jingina wa fi qira'atin farihanun jam'u rahanin sai a bada jingina in ka karbi kuɗi ka bada wani abu wanda za a riƙe makabuba kuma a karbi wannan jingina din ba wai ka ce ka bada jingina amma tana hannunka ba tastawsiquna bihi wanda za ku amince biha da ita wa bayyanat sunna sunna ta bayyanar da jawazar rahani halaccin jingina bil hadar koda ana gida wa wujudul katib kuma koda akwai mai rubutu ana iya bada jingina fatakaidin na zikira kayyadewa da an kai da abin da aka ambata na cewa ba a samu mai rubutu ba la'anna tawsiqa a ashadd domin amincewa ga wannan jingina ya yi tsanani wa a da ƙaunar kuma cewarsa wa fa da ya fa'idantar da ishtiradul qabd fi rahim cewa jingina ba ta zama jingina sai an karbi abin nan da an ka jingina wal iktifa'u bihi kuma ya isa a gamsu da shi minal murtahini shi wanda ya bada kuɗi ya karɓi abin wa wakilu ko ku wakilin sai ya karɓa wato in ka ce ma na jinginan ma da riga ka bani naira hamsin to aka bada naira hamsin ba a karɓi jinge ba a karɓi riga ba ba jingina ba ce rance ne kawai da ta zama jingina sai wanda ya bada naira hamsin ya karɓi riga ta koma hannunsa to sannan ta zama jingina sannan kuma ita jingina baya halatta in ka karbi jingina abu kai amfani da shi baya halatta haramun ne ka karbi jingina abu don kai amfani da shi kamar agogon nan nawa sai nace na ba da shi jingina a naira 20 to sai a sa shi cikin leda a aji ba za ka sa shi ga hannunka ba sai ran da ne kawo naira 20 ne baka in karbi abina in sa ga hannuna domin amfanin karɓar wannan agogo domin in ni kasa kawo naira 20 din nan to a sai da agogon nan a biya naira 20 don haka ba a ba da jingina abin naira ishirin a naira ishirin in ka ba da jingina gona ba ka nomanta in ko za ka nome ta sai ka nome ta a matsayin haya ka biya kuɗi ka noma bai halatta mutum ya karɓi jingina gona don ya noma bai halatta mutum ya karɓi jingina gida don ya zamna bai halatta mutum ya karɓi jingina gida don ya sa haya ya karɓi kuɗin haya bai halatta mutum ya karbi jingina riga don ya sa mutum bai halatta ya karbi jinginan rediyo don ya cika mai batir ko ko ya lika shi ga waya wuta ya ta sauraren kaduna da bbc da gidan rediyo amerika bai halatta in an karbi jingina ana aje abin nan don in kuɗi ya kasa itowa a sayar a biya wannan kuɗin da an karanta shi amfanin jingina ana wato rance ne amma da rashin yarda wanda ya karbi jingina ya ci gaba da amfani da ita kuma yana jira a kawo mai kuɗi ya zama azzalumi duniya da lahira azzalumi ne duniya da lahira mara tausayi domin na rasa kuɗi na ce ga agogo na a bani jingina shi kenan ka bani jinera ashirin ka ce kai sa agogo to a sai agogo ya tsaya eh an ta sai da shi bai wuce naira goma sha biyar ba ka kashe min agogo kuma in kawo ma naira ashirin ɗinka ban ci ba ban sha ba kuma ka lalata min agogo akwai zaluncin da ya wannan bai halatta ba jinginar da ya halatta a yi amfani da ita shine kamar ka sai da gida gida ne ka sayar dubu hamsin ina kuɗi babu kuɗi sai bayan wata shidda ka ce to na sayar amma ba zan hita da cikin gida ba sai an kawo min kuɗi to wannan ya halatta kai ta zama cikin gidanka amma kuma in za ta zo ta kone gida to kai adda hasara babu ruwan wanda ya sayi sai ya rike dubu hamsin dinsa ka gyara gidanka ka sai dan wani in kana so ba doki yana yiwa kai kai ka jingina doki ka bashi dusa ka bashi gero ya cika hau inda ya ci geron ka to hau amma gida yana cin dero to in ka jingina nagge mai nono za ka ba ta dusa ka ba ta harawa ka ba ta ruwa ka taci nono ka sha in an kawo ma kuɗin ka ba da nage mutane to mu ci gaba a ina amina ba da idan sashen ku sun ka amince ma sashe wajen wannan jingina ai da'inin madin shi wanda wato ya ba da bashi ya amince ma wanda ya ba bashi ala haƙi akan haƙƙinsa walam yarka yanhu bai shi dangina komi ba wato ya yarda da shi ya ɗauki kuɗi ya bashi to wani zan baka jingina habawa ne tsakani na da kai kuma sai na tafi wani abu naka nawa kake so dubu hamsin to ga yau da zaka bani bayan wata shida to Allah shi kai mu to tunda an yi ma haka faliwaddi allazi utu min amanatu shi wannan da anka amince ma anka bashi bashi ba karbi komai hannunsa na jingina to ya kokari ya bayar da wannan amanar da an ka amince masa shine wannan bashin ya biya lokaci in yayi wal yattaqillaha rabbahu kuma ya ji tsoron Allah ubangijin sa bi ada'i wajen bada wannan bashi wala taktumu shahadata sannan kuma kar ku koye shaida ta bashi ce ko ta me idza du'itum li iqamati in an kira ku zuwa tsayar da shaida to kar ku koyi wa man yaktumha wanda ya ɓoye shaida bayan ya santa fa innahu asimun qalbu wannan zuciya ta mai sabo ce kusa da zikir an ware zuciya da an bato an kace zuciya ta mai sabo la'annahu mahallu shahada domin zuciya ita ce mahallin shaida wali annahu idza asima kuma dan in zuciya ta yi sabo tabi'ahu gairu duk sauran jiki zai bi shi wa yu'aqabu alaihi mu'aqabatul asimin sai a azabtar da gangar jikin gaba ɗaya irin azabtar in masu laifi domin da zuciya ita sarki ta saba to talakawan gari ai sai su lalace to saboda haka Allah madaukin sarki ya ce wallahu alim Allah masani ne bima da duk abin da kuke aikatawa la yakhfa alaihi shay'un min ba abin ka koyuwa ga Allah na abin da kun ka aikata to sura ta kare sai cikonta bayan mun gamo da tauhidi da bayanin halin muminai da halin kahirrai, da halin munafukai da halin yahudawa sannan da bayanin mu'amaloli tsakanin mutum da mutum da tsakanin mutum da Allah to sai muka zo ƙarshe inda asura za ta cika don waɗannan abubuwa ka san cewa Allah ya sa ka so kuma ka yi su don shi in ka yi su don Allah Allah ya sani in ba yi don Allah ba Allah ya sani sakamakon ka na wurin Allah don haka Allah ya ce لله ما في الصمات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير sammai da abin da ke cikin ƙasa mai hankali da mara hankali lillahi don na Allah ne komi da komi na Allah ne Allah shi adda komi wa yan tubdu ma fi anfusikum idan kun bayyana da abin da ke cikin rayukan ku min as-su'i wal azmi alayhi na mugun abu da niyyar aikata mugun abu aw tukhfuhu ko kun ka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi ai yukhbirukum bihi Allah zai ba ku labarin abinda kun ka aikata yawmal qiyamati ranar kiyama fa yaghfir liman yasha Allah na yin gafara ga wanda ya so al-maghfiratu lahu yi mishi gafara wa yu'adhib man yasha Allah na azabtar da wanda ya so ta'ziba wa azabtar da shi wal fi'lani wa inna fi'li biyu yaghfir da yu'adhib ana karanta su bil jazm ce ya gafir wa yu'adhib adafan ya zama adabi ala jawabin shar'i akan jawabin shari'a. warraf ko ka ce fa ya gafiru liman sha'u wa yu'adhibu man sha'u? ai fa huwa ya gafiru man sha'u wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so ya azabtar da wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko muhasaba ta kun yi muku hisabi wa jaza'ukum da kuma ba ku sakamako duk Allah na da iko wannan to mu ci gaba آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير to waccan aya da muka kare ta yi bayani mai nauyi cewa mallaka abin da ke sama da mallaka abin da ke ƙasa duk na Allah ne sannan idan kun koye abin da a cikin zuciya abin kun bayyana abin da a cikin zuciya ko kuka koye shi Allah ya sani kuma zai yi muku hisabi da abin da kuka koyi da abin da kuka bayyana ya gabarta ma wanda ya so ya azautar da wanda ya so kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai wannan ya zama kamar kashe daga dukkan waɗannan dokoki da Allah ya yi bayani tun daga alif lam mim zalikal kitabu azwala daga ko kai ko kakkai ko kai abin kirki ko kakkai ya rage naka ga dokoki dai na Allah ya saukar an yi bayanin su dalla dalla kuma manzon Allah ya isar da sakon Allah kamar yadda Allah ya bashi umarni sannan kuma ku ɗan baya masu zuwa ko ku yarda ko kar ku yarda amanar rasul shi manzon Allah ya yi imani ya yarda da duk abin da Allah ya ce kuma ya aikata duk abin da Allah ya ce bima unzila ilaihi min rabbi abin nan da an ka saukar gare shi daga ubangijin sana alqur'ani ba shi ɗaya ba wal mu'minu sannan mu'minai ma waɗanda sun kai zamani tare da annabi wanda annabin ya isar da saƙo gare su su ma sun ba da gaskiya sun amince kamar yadda annabi ya amince kullun kowanne daga cikin annabi da su mu'minan amana billahi ya ba da gaskiya da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubi da littafan Allah wa rusulihi da manzanin Allah yaquluna suna cewa la ku baina ahadin min rusuli ba mu rabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mu yi imani da sashe mu kafirce ma sashe kama fa alal yahudu wal nasara kamar yadda yahudawa da kiristoci suka aikata annabi bai yi haka ba Muminnan tare da shi ba su yi haka ba wa qalu dukkan su sun ce sani ina mun ji ma da bihi abinda aka umarce mu da shi sama a kabulin ji kuma irin na karfa wa dana mun bi abinda Allah ya umarce mu da shi nas'aluka allahumma Gubranaka, muna roƙonka ya Allah ka gafarta muna rabbana ya ubangijin wa ilaikal masiru makoma zuwa gare ka take ayil masi al marji'u bil makoman mu da tashin mutuna wajen Allah to sai لا يقلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا falamma Aya ce, yayin da aya ta sauka qabla wannan ta baya da muka karanto shakal mu'minuna sai mu'minai suka kai ƙara Allah ya ce in tubdu ma bi anfusukum aw tuqbuhu yuhasibkum billah sai zuwa kai ƙara wurin manzo Allah min alwaswasati saboda waswasi wa shaqqa alaihim almuhasaba wannan hisabi da aka ce har abinda ka boye sai Allah ya tona asiri yayi ma hisabi to abin ya musu nauyi bi hada ita fanazala sai Allah ya saukar da wannan aya cewa la yukallifu Allahu nafsan Allah bai kallafa ma rai ta yi aiki illa wusa sai gurgudun ikonta Allah baya kallafa mu mutum abin da yake sa ai ma ta sa'uhu qudratuwa shine abin da ikonta yake iya dauka la ma kasabar abin da ta aikata min alkhair na alheri laha wato sakamakonsa sa ya tabbata ga itaran wa alaiha abin abinda ta tsurto kuma na laifi mina sharri na sharri wazruhu zunubin nan alaiha yana kanta wala yu'akhadhu ahadun bi zambi ahadin ba a kama wani mutum ɗaya da zunubin wani wala bi ma lam yaksibu kuma ba a kama ka da laifin abinda baka aikata ba mimma waswasa bihi nafsu na abinda ran mutum ta yi wasi da shi ko da cikin zuciyarka kai tunani zuciyarka ta nuna kai kafiri kake kan zuciya ta kan yi wa mutum sai ta auna kai ba musulmi kake ba ka ji zuciyar ka yanzu ta ce maka kai ba musulmi ba ne to in dai ba ka yarda a bayyanan ba musulmi kake babu komi wannan shi a alama imani eh jin haka nan alama ce tana kana da imani Don shaidan haka yake kamar farawo yanzu da za ka je ka yi bukkakara can bayan gari can nesa ka kawo miliyan guda ka aje ka taho ka sai ka kwana da sai ka je ka tarar da miliyan guda din don barawo bai tsammani akwai miliyan guda cikin bukakkara babu mai gani amma da za ka zo ka yi gini ka gyara gida mai kyau ka sa kwalabe can sama da wasu allurai da cinika da wasu kusoshi ka kakkaba ka kawo mai gadi ka aza ka ce tsaye to sai ka taho wata ranka tarar da mai gadi an yanki sai su yanke mai gadin su shiga su yi ta bincike babu ko kuma ciki don suna tsammani akwai kuɗi cikin gidan to haka zuciyar da adda imani take kullum shi dan bai dagawa da inda take yana na yana jema ma bakin tunani yace kai ba musulmi kake ba kai kaza ne yayi ta yayi ta jema ma tunani haka ji kamar kai ta musulunci wani lokaci in mutum na da imani sai ya zauna yayi ta kuka yayi ta kuka sai ya ce zuciya tana tunanin kahirci to wannan duka babu komi duk abin da kai wasu wasi da shi a ranka in dai baka faɗa da bakin ka, ko ka je ka aikata ba to Allah bai kama ka da shi annabi ya roki Allah Allah kuma ya yahe muna wannan eh wa qulu ku dai ku ce rabbana ya ubangiji mu la tu'akhizna kaka kama mu bil iqabi da azaba in nasina aw afana in muka manta ko muka yi da kuskure ai tarakana sawaba idan muka ba abin da shi shine kuskure la an hamdin ba wanda mun kai da gangan ba kama a kasta bihi man na kamar da ka kama waɗanda suke gabanin mu na yahudawa da kiristoci wa qarraba Allah zalika an hadhihi al-umma to irin wannan Allah ya dauke ma wannan al'umma shi kama warada bil hadith kama yadda yazo cikin hadisi fa su'alu wannan roko itirafin kamar furuci ne amsawa ne bi ni'matillahi da ni'ma Allah rabbana ya ubangijinmu wala ta hamil alaina isran kada ka dora nauyi a kanmu ai amran yasqulu alaina hamlu al'amarin da ɗauka sai yake da nauyi gare mu Allah kaka kallawa mun abin da ya karye mu kama amaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka dora shi akan waɗanda suke gabanin mu na bani isra'ila min qatalin nafsi fit tawbati kama a ce idan mutum yayi laifi abinda a tuba sai a kashe shi wa ya kara jirun ilmali fi zakati sannan in mutum zai yi zakka maimakon ya kasa arba'in na kuɗi ko ko ya kasa goma idan hatsi ne to sai a kasa hudu a bada kashi guda su zakka su haka take wa karbi maudu'in najasa sannan rigarka idan najasa ta taba fitsari ko kashi ga ka'ida mu musulmi sai a sa ruwa a wanke ba ma sai ka sa sabulu ba in ka sa ruwa ka wanke kenan. la launin warihin asura kala da wari don ba su hita babu komi, in dai in abin nan ma'azawa da dami idan dai na jasa ya gushe to don kowai bai gushe ba ko wari bai gushe babu komi. rana da iska za su kauda shi to su ko idan hitsari ya taba rigar su to iyaka inda ya taba sai a sa almakashi a yanke a zubar a nemi wani kyalle a yi a wuri, to Allah ka ka dora mana irin wannan dauri rabbana wala tuhammilna ya ubangiji mu karka dora mana ma la taqata lana abinda babu iko gare mu da daukar sa takalifi wal bala'i na aikace aikace da bala'i wabu anna ya ubangiji kai muna rangwame an zunubana ka shahe zunubanmu ya Allah waghfir lana ka gafarta muna warhamna ya Allah ka ji kanmu fi rahmatu ziyada in an ce rahama akwai ƙari alal magazirati bayan an yi mana gawara kuma a ƙara mana da rahama anta maulana kai ne ubangiji mu majibancin al'amarin mu sayyidina wa mutawalli umurana kai ne shugaban mu kai ne majibancin al'amuran mu fansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai bai kamatil hujjatu wal galaba da tsayar da hujja akan su da kuma rinjaya su fi kitalin in mun je yaki da su fa inna min sha'anil maula domin abinda a sha'anin shugaba an yansura mawali ya taimaki wato barorin bayansa alal ada akan makiya wa bil ya zo cikin hadisi lamma nazalat yayin da wannan hadhihi aya yayin da wannan aya ta sauka wa qara'a sallallahu alaihi wa sallam annabi ya karanta ta qila lahu an a mai aqiba karshen kulli kalimatin kowace kalma yake rabbana kai muna kaza qala sai Allah ya ce karfa altunayi eh na yarda na yi muku abin da kun ka roƙa to sura ta kare kun ga ta fara da tauhidi ta kare da tauhidi to Allah shi muna muwafaka da aiki da abin da a cikin sura wanda bai yi karhin mu ba wanda ya yi karhin mu Allah ya sa mu yi karhin sa mu aikata to sai sura ta gaba bismillah سورة آل عمران مدنية وهي مئة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران أنا كلا وانا سورة سورة آل عمران ta sauka madina tana da ayoyi ɗari biyu da suna Allah mai rahama mai jin kai alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi yasa abin da yake nuhi da alif dinnan da lamun dinnan da mimu dinnan ko da yake malamai suna cewa wannan dilala ce ko hujja ce akan mu'jiza alqur'ani kamar Allah yana cewa wannan Qur'ani daga wuri na yake ni aiko shi zuwa ga Annabi Muhammadu. ku larabawa idan kuna shakka to wannan Qur'ani ya zo da waɗannan harfa alif da lam waɗanda kuke magana da su idan har kuna shakka ba daga Allah yake ba to ga sunan gare ku iri ne rashin yi ne ya tabbatar da cewa Qur'ani daga Allah yake ba illam taf'alu walan taf'alu in ba ku yi ba to bai yiwuwa ba za ku yi ba saboda haka wacce kunnarar lati wa kudu an nasu wani hijara eh, wasu malamai shi suke gani shine fassara alif da lam da ni. Allah ya saukar da wannan alif da lam da mimu kamar yadda yake wani wuri nun wani wuri kaf wani wuri swad wani wuri alif lam ra eh, da wato wani wuri ha mim a dai nuna dai waɗannan harufan ne waɗanda laraba ka magana ta hal izhab eh, khuzu eh, takallam da sauransu su ne dai Allah ya saukar da wannan qur'ani da harshen da larabawa ka ji kuma ga mutumin da bai karatu ba saboda haka in ana shakka qur'ani ba daga Allah yake ba shiri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu zamani ne na an ci gaba sai a taru duk larabawa a yi zama na daulolin larabawa a shiri wani qur'ani kama da wannan an yi ba a yi ba to ba za a yi ba don haka ya tabbata qur'ani daga Allah yake eh Allahu Allah la ilaha illa huwa ba wani abin bautawa da gaskiya illa huwa sai shi alhayi alkayu wanda an rayayye rayuwa mutulaka kuma wanda ya wadatu da zatinsa bai da bukata da komi bai da bukata ga kowa نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريد والإنجيل من قبل من قبل هدى للناس وأنزل له القرآن تو واتو شي wannan Allah mai wannan sifa nazzala alaika alkitaba shi ya saukar da wannan littafi gare ka shine alqur'ani multadisan bil haqq wanda yake cudanye da gaskiya ai da sirki da gaskiya fi akabari cikin duk laburan da qur'ani ya bayar babu labari guda wanda qur'ani ya faɗa wanda ba gaskiya ba musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskantawa ga abin da yake gabanin sa min kutubi na littafai duk doka wadda an doka tabbatatta daga Allah to babu wata doka guda wadda ta zo daga Allah ta tauhidi wadda Qur'ani bai zo yayi yi sakotin ɗinta ya gaskanta ta ba wa anzala tawrata wal injil min qabl kuma Allah nan dai da yake da wannan sifa shine ya saukar da at-taura ya saukar da injila min qabl gabanin saukar da al-Qur'ani hudan ita Attaura taura da linjila shari'a ne ai hadiyai ni min dalala masu shiryawa daga bata nasu ga mutane ta bi ma ga dukkan wanda ya bi Attaura taura ya bi linjila zamanin annabawan da an ka aiko su da su wa bara fihi ma bi anzala ga wajen Attaura taura da linjila ya yace anzala wa fil qur'ani bi nazzala amma ga qur'ani yasa nazzala al-muqtadi lit-takrir don ya ganya nuna shi al-qur'ani ba ɗaya rana ya sauka ba ya sauka kaɗan kaɗan ne shi an ma'anan nazzala su ko waɗancan anzala ma unzila da fatan wahida domin an saukar da su gume guda gaba ɗaya an ka saukar da su dame guda duka Ladi amma sabani al qur'ani ya sauka ga annabi aya aya sura sura cikin shekara 23 wa zalal furqani sannan ya saukar da rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya bi ma'anar kutubul fariqa ma'ana litawai masu rarrabewa bainal haqqi wal tsakanin gaskiya da ƙarya wa zakarahu ya ambaci qur'ani wato furqani da zikirin salasa bayan ya ambaci at-taura da linjila da qur'ani ne ya umma ma'ada don ya gane har sauran littafan da ba su ba shi furqani din nan ya hada duk littafan da Allah ya sauka ma annaba ana kiransu furqani innal ladina kafaru kafaru bi waɗanda suka kafirta bi ayatin da ayoyin Allah shine alqur'ani da waninsa lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani ranar alkiyama wallahu a'zizu Allah mabuwaye ne galibun ala amri marijjayi ne ga al'amarinsa fala yamna'uhu shay'un min in wa'adihi wa wa'idi babu wani abu da zai hana Allah ya zartar da alƙawalin da yayi ko kyacen da yayi in yace zai baka ba wanda ya sai hana shi in yace zai yi maka to ba wanda ya sai kange shi daga yi maka azaba to Allah madaukin sarki zuntika ma'abucin azaba ne ta ramuwa ai ukubatan shadida azaba mai tsanani liman amin ma'asa daga wanda ya saba mai la yaqdiru ala mithli ahadin ba wani daya wanda ka iya yin azaba irin ta Allah E, babu shi to mu ci gaba inna allaha la yaqdi alayhi shay'un bi ardi wa la bis sama na'am هو الذي يصوركم بالارحام الأرحام كيف يشاء نعم لا إله إلا هو العزيز الحكيم inna Allah lalle shi ubangiji Allah la ya fa'ala shay'un ba abin da yake koyuwa gare shi ka'inun bil ardi wala bis sama wanda ya kasance a cikin samai ko abin da ya kasance cikin ƙasa ko abin da ya kasance a sama li ilmihi bima ya qawbi fil alami domin Allah yana da sani da abin da duk yake aukuwa cikin duniya min kulliyin wa juz'iyyin na dukkan na dunkule total da kuma ɗaiɗai wakasahuma ya keɓance sama da ƙasa da zikir da ambato li'annal hissa domin gani da tunani la ya tajawaza huma bai iya tsallake su don duk tunanin ka ya kaka kadibi zama ko kadibi kasa ba ka iya wuce nan huwa allazi yusawwirukum Allah shine wanda yake suranta halitta kufil arhami cikin mahaifai kai bai sha audu-ya da yasu min zukuratin wa unusa yayi ku maza yayi ku mata wa bayanin wa yi yayi farare yayi bakaki wa gairi zalika da wani wannan la ilaha illa huwa ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah al-aziz wanda an mabuwayi fi mulki cikin mulkinsa al-hakim gwani fi sulhi cikin aikinsa kadiba yadda Allah madaukin sarki kai dan adam cikin cikin mahaifa cikin mahaifa fi zulumatin salat cikin duhu uku duhu na farko duhun ciki na uwa duhu na biyu shine duhun ainihin abin da mahaifa wato mahaifa ta uwa wadda a cikin wadda a cikin cikin uwa nan ainihin kogon da ɗaya yake zaune sannan duhu na uku shine duhun mashima wannan rigar wadda ake ce ma uwa ko wadda ake ce masa rauniya wadda jariri yake kwance a cikinta yana yana dunkule cikin nama naman nan yana dunkule cikin wata kofa kofan nan tana dunkule cikin cikin uwa da za a ban mutum a nan cikin hilin nan wannan hilin da muke da daga gimshikan nan zuwa wannan tsakani a ba shi katako a ce ya yi benci ya yi teburi kamar wannan to duk sai ya cika wurin nan da kai ya wurin bai ishe shi ba amma ka diba yadda Allah ya yi mutum mai hikima cikin wannan dan wuri dan matsakken wuri kuma mutum ya rayu cikin wannan wuri ya ta budun buduma har ranar da zai baro wannan wurin sai an yi tsiya a lokacin da za a ce ya tashi ya bar wannan garin kamar radda zai bar duniya don da mutum radda zai mutu za ya zan kamar radda zai tuhu duniya ne da sai an yi rigima a ce a bashi dama nan cikin garin fatosun a ce za a dinnan mala'ikun mutuwa su kama shi da gudu eh a ce a kama shi da gudu a sa bayan din nan na mutuwa da duk titin da agarin da sai an yawace shi kamar a mai eh to haka Allah zai halatta diba idon mutum jijiyoyi waɗanda a haɗe da idon mutum tun daga dugaduganka har ga kwakwalwarka kowace ji ko wani wuri akwai jijiyar da a sadu da idon ka wanda take baka gani kunnuwan mutum tun daga yatsunka har kanka akwai jijiyoyi waɗanda suke baka suke taimaka ma idon kai abin nan kunnuwan ka ji sannan kwakwalwa ga ta tana cikin kai duk abin da ya taɓa jikinka sai ya kai gare ta sannan ka ji yanzu in ka taka wuta wuta wannan in ka taka wuta duk dukkan ka gashi ya kone bisa wuta amma ba ka ji sai kwakwalwa ta sani sannan ta ce kai ka ne sai ka zabura to Allah da ya shirya wannan mutum diba cikin wannan wuri sannan ka diba hikima Allah mace ta samu ciki da namiji guda ta haihi ɗaya mace a yaye su sake kwana ita da wannan miji a na namiji me yasa da aka dangana haihuwar ɗiya mata ba ita haihuwa su ha ƙare ba ko ko me yasa lokacin da aka da namiji ba a ita yin maza ba saboda Allah ne ke suranta wannan ba injin bane da injin ne in eh, an ka fara yin maza to sai dai an canja a sa wani wata na'ura wanda ka yin mata sannan matan sai to duk maza za a yi wa? ya a yi dubu duk mata ne kamar yanzu in kai tafin takarda ka sa ka buga takarda ka sa ta to duk in takarda dubu ne wannan injin zai buga to iri ɗaya ce za a karanta sai in ka ga wani baki to gogewa ya bai kama ba to amma duba Allah ya ya suranta mutane kaga an haihu wannan da fari an sake haihuwa wani baki an haihu wani dogo an haihu wani gajere an haihu wani marowaci an haihu wani makorafi an haihu wani malami an haihu wani banidi an haihu wani mai kuɗi wani ma ya zama sarki duk dai mace guda miji guda to huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yadda yaso to ya kamata wanda adda wannan sifa a ji tsoron sa babban abin tashin hankali ba duk an gama wannan budun guduma wajen za a koma zai yi tambaya to ku ya kun kai haka Allah ya tsaye da mu kawai ce ya kun kai haka ya kyale mu kai ya sake ce muna koyi wallahi hankali zai tashi to balle ba za ta tsaya nan dai ba ma ba da mauti darun illa aljannatu aw an-nar bayan mutuwa ba wani gida illa biyu daga wuta sai aljanna wanda duk ka a aljanna ba gani ba ko ma wuta yana kan hayaki ne yawa shi yasa ba ganshi ba Allah ya kiyaye mu to Allah madaukin sarki kenan huwa allazi huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun lahum lahum alkitabi wa akharu mutashabihat فجابها منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والرافقون في يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو kitab wa alladhi anzala alayka alkitaba Allah shine wanda ya saukar da littafi gare ka littahin nan sananne shine alqur'ani minhu ayatu muhkamatu daga cikin ƙur'ani akwai ayoyi wadanda abba yanannu wa bi hadd dilala masu bayyanannen dalili hunna ummul kitab kuma su wayannan ayoyin su ne asalul littahi ay asalul mu'tamadu alayhi bil ahkami shine tushen qur'ani wanda ake dogaro a sa cikin hukunce hukuncen duk da ake nema waukar sannan akwai wasu kaɗan mutashabiha waɗanda suke masu rikitarwa ko ko masu rikici ko ko masu kama da juna la tubhamu ma'aniha wanda ba a iya fahimtar ma'anoninsu kawa su wani kamar waɗannan alif lam mim dinnan kamar nun qaf sad kamar idu su waj'alahu a wani wuri kuma ya sanya shi kullahu dukkan sa muhkaman fi qawlihi uhkimat ayatu cewa an bayyanar da ayoyinsa bi ma'ana annahu laysa fihi aibun ai babu aibi cikin alqur'ani sannan wani wuri kuma Allah ya ce wato kitabun mutashabihan wanda ya kama da juna fi qawlihi kitaban mutashabiha bi ma'ana annahu yushbihu ba'dahu ba'dan qur'ani kowane bangare ya yi kama da kowane bangare bil husni was sidqi wajen kyawo da wajen gaskiya fa amma allazina bi qulubihim zaygun amma waɗanda karkata take cikin zuciyoyinsu mailu anil haqqi wanda sun karkata sun karabu da gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha sai su dora bin abin nan da adda rikici minhu na qur'ani ittiga al fitnati don neman fitina li juhalim da jahilan su bi hukuin bi shubuhati wal don su afkar da su cikin rikici su rikita jahilai wanda ga tawili da kuma neman fassararsa ai tafsiri fassara shi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kuma babu wanda ya san fassara wannan ayoyin ko ko waɗannan kalmomi sai Allah shi kadai wa rasikuna bil ilmi amma wa inda an matabbata a cikin ilmi as-sabituna al-mutamakkinuna bil ilmi waɗanda an a cikin ilmi yaquluna su kan suna cewa amanna bihi mu kan mun yi imani da shi ai bil mutashabi da wannan mai kama da juna din annahu min indillahi cewa daga wajen Allah yake wala na alamu ma'anahu amma ba musamman sa ba kullun kowanne min al-mukan wal mutashabi da wanda abbayyanan nan da wanda adda rikicin dukkan su ne inda rabbina daga wajen ubangijin mu suke wa ma yadhakkaru ba wanda zai wa'azantu da waɗannan ayoyi illa ulul albabi sai ma abuta hankula ashabul uqul sune ma abuta hankula su wa na suna ta aidan kuma izara au in sun ga man yattabi wanda ke bin irin wannan mutashabi sai su ce rabbana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب to su wayannan mu'minan waɗanda an matabbata ilimi idan suka ga waɗanda ke ƙoƙarin kutsa kansu wajen rikici sai su ce rabbana ya ubangijin mu la tuzi qulubana karka karkatar da zukatanmu ai la tumilha anil haqi karka karkatar da ita daga barin gaskiya bittiba'i tawilin ladzi la yaliku bina wato da neman fassara sawar da neman fassara nan bata dace da mu ba kama azakta quluba ulaika kama yadda ka karkatar da zukatan waɗancan karkatattun ba da yana tuna bayan ka shirye da mu ai arshatta na ilahi bayan ka shiryar da mu zuwa ga gaskiya wa habla hablana min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu rahama ta daga gare ka ai mai indika innaka antal wahhab kai ubangiji kai ne mai yawan kyauta kai ne mai yawan baiwa Allah kai muna baiwa da shiriya da rahama ta daga gare ka na rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad yau dai suna cewa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi kai kai ne mai tara mutane tajma'un zaka tara su liyawmi ai fi yawmin cikin yini wanda la raiba fihi babu shakka ga wannan yini ko yawmul qiyamati shine ranar kiyama fata jazihim ka sakan ka masu bi amalihim da ayyukan su kama wa atta bi zalika kamar da kai alƙawalin haka inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle ko allah baya saba alƙawalin sa ai mau'idu alƙawalin sa bil ba'th da tashin kiyama fihi iltifatun cikin sa akwai waiwayawa anil khidabi ila al-ghaibati daga hidaba zuwa ga gaiba wa ya tamilu an yakuna min kalami ta'ala yana yiwuwa wannan ya san daga cikin magana Allah madaukin sarki na cewa inna Allah la yaqulu mi'ad wal gharad abinda a bukata min addu'a idzalika nan addu'a da wannan addu'a bayan shine bayanin annaha man cewa abinda annahin su amrul akhirati shine al'amarin lahira kawai wani zalika sa'alu sabata alal hidaya don haka ne suka roki tabbata akan shari'a liya nalu sawabaha don su samu sakamakonta rawar shaykhani buhari da muslim sun ruwaito hadisi an aisha radiyallahu ga aisha Allah shi ƙara mata yarda madaukakin sarki qalat tatti tala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al manzon Allah ya karanta wannan aya huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umar kitabi har zuwa ila akhiri har zuwa karshen aya wa qala sai annabi yace fa idza ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kin ga waɗanda ke bibiya abin da yake da rikici na alqur'ani fa ulaika alladhina sabballahu to wa'annan dinki sune waɗanda Allah ya ambata ba ruhu ka shedin ku da su rawahu dabarani dabarani ya ruwaito shi bil kabir cikin littafin sa kabir ana abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari annahu shi abu musa sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ji annabi yana cewa ma akhafu ala ummati illa salasu khilal Bani ni ji tsoron komi illa ɗabi'u guda uku wa ha ya ambaci daga cikin abinda da annabi ka ji mana tsoro an yabta alahumul kitabu a buɗe musu Kur'ani. wa ya'khudhu al-mu'minu sai mu'mini da shi qur'ani da wu, yana neman fassara irin waɗannan kalmomi wala ya'lamu da illa Allah ba wanda kuma ya san fassara shi sai Allah warasikuna bil ilmi yaquluna amanna bihi amma matabbata a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi kullum min inda rabbina kowanne daga wurin ubangijin mu yake wa ma yazakaru illa ulul albab ba wanda ke azantuwa da wannan sai ma abuta hankali alhadi na'am إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النير إن الذين كفروا للي ودن سنك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا wato dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za ta fi kuɗe masu komi ba daga azabar Allah wa ula'ika wa'annan hum wa qudun nar su sune makamashin wuta bi fatahil wawi ce wa qud ai ma tu shi shine abin da ake hura wuta da su da abun dabi'a su kada abi kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kazzabu فأخذهم ɗabi'a suka da'abi ka adati ali fir'auna kamar ɗabi'a nan ta mutanen fir'auna ko shi fir'aunan kansa والذين من قبلهم da wanda suke gabanin fir'auna min al'umami na al'umomi ka adin wa samud kamar adawa da samudawa kazzabu bi ayatina sun ƙaryata da ayoyinmu. Allah ya ce ba aka zahum Allah sai Allah ya kama su alakum ya halakar da su bi zunubin da zunuban su wal jumlatu mafassira lima qabla wannan jumla ta fassara abin da ke gabaninta wallahu shadidul iqabi Allah mai tsananin yin azaba ne ga wanda ya saba masa wanda zala aya mai zuwa ta sabka lamma amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al yahuda bil islam yayin da annabi ya umurci yahudawa da su musulunta marji'uhu min badar wasa daga yakin badar fa qalu lahu sai sun kace ma annabi la ya gurranaka kai ya rude ka an katalta na faran dan ka je ka kakkashe wasu jama'a min quraish na quraishawa a gamaran wawaye wanda yake la ya'rifuna al-qitala ba san yaki ba radda duk kai yaki mu zaka san kai yaki da maza yahuda sun kace ma annabi haka eh kakka rudo idan ka ce ka kashe ka kashe waɗancan wawayen quraishawa da ba su yaki ba ka ce wai mu musulunta to mu da duk mun gamu da kai zaka san ka gamu da maza Allah ya ce qul qul lil ladina kafaru satulabuna wa tusharuna ila jahannam wa bisal mi'ad qul ya muhammad Allah ya ce ka ce musu ya muhammad lil ladina kafaru ga waɗanda sun ka kafirta min al yahudi da yahudawa buna da sannu za a rinjaye ku ga wata kira'a sayi gulabuna za a rinjaye su fi duniya a nan duniya bil qatl da kashe su wal asar da kuma kame su a mai da su bayi wa darbi jizyata da sanya musu jiziya wa qarwa zalika wannan ko duk ya aku wa tusharuna ila jahannama ko wa yusharuna ila jahannama a tattara ku zuwa jahannama ko a tattara zuwa jahannama bil akhirati al lahira bil wajhi ila jahannama fa tadkhulunaha ko fa yadkhulunaha ku shige ta ko su shige ta wa bisal mihad cir da wannan shi shinhida wanda za su kwanta ayil firashi hiya wannan shi shinhida ta su karkana lakum قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير Allah ya ce karkana lakum ayatu hakika aya ta kasance gare ku shine abin wa'azi da lura wannan ibratun abin lura wa zakara fi'ila ya mai da fi'ilin wato namiji ya ce kana ba a ce kanat ba lil don a rarrabe fi fi a kai ni ga bangarori guda biyu iltakata da sun ka haɗu yau badarin ranar badarin da don yaƙi shine jama'a musulmi bangaren musulmi da bangaren kafirai fi'atun tuqatilu fi sabilillah waccan ƙungiya suna yaƙi don kare kalmar Allah ai da'atuhu shine don yin da'a ga Allah wa mun nabiyyu shine annabi wa sabu da sahabbansa wa kanu salasu mi'atin wa ashara rajulan sun zan mutum ɗari uku da goma sha uku ma'ahun farasani da doki godiya biyu a tare da su wa sittu adaru'in da garkuwa a dinnan sulke da yaƙi guda shidda wa samaniyatu suyufin takobi takwas wa aka saru marajala duk mahi yawan su dakaru ne wato 'yan ƙasa ba su da abin hawa wa ukhra sannan wancan bangaren kuma kafiratun tana kafira taraunahum kuna ganin su su kafirai ko kuma ya yaraunahum suna ganin su mithlaihim kamar sun dunka su biyu ai musulmi su suna ganin musulmi aksara min sun yi su yawa wa kanu na wa sun ko zan su wajen su dubu su kafiran ra'ayil ne ga gani ido ai ru'yatun zahira gani na bayyane mu'ayana na gani ido wa kan Allah gashi Allah ya taimaki su musulmai nan da yan kadan ma killatin tare da zaman su kadan wallahi yu'ayyidu min nasri man yasha wa Allah yana karwa wanda ya so da taimakon sa inna fi zalika lalle cikin wannan abin da an ka ambata na haduwar musulmi 313 su kara da mutum dubu la ibrata akwai abin wa'azi da ulul absari ga abuta basira masu hankali ai zawal basa'il ga ma'abuta basira afala ta atadiruna da zalika shin ba ku lura da wannan batu da nuna ku ba da gaskiya ta mu ci gaba zuyyina zuyyina inna fi hubbi shahati min an-nisa'i wal labanna wal qanadir al muqandarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal 'aris ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده من المعاب to bayan wannan sai Allah ya ce daga cikin abin da ke hana wa mutane tafiya wajen mutuwa wajen kare addinin Allah shine waɗannan abubuwa da anka za a muta zuyina linnasi hubu shawati an wa mutane ado da son shawa wato an kawace ma mutane son shawa ta yi nafsu shine abin da rai take shawa wa u ilayhi kuma take kira zuwa ga ayi zayyana Allahu Allah ya kawace ma rai irin waɗannan abubuwa ibtila'a don jarrabawa aw shaytan ko ko shaytan ne wato ya kawace ma rai wannan igtiraran don ya rufe ta minan nisa'i na bayani kenan kamar mata wal banina da tsiya wal da dukiyoyi al amwalul kasira sune dukiyoyi masu yawa al muqaddara wanda suke abun tarawa ay mujamma'a abun tattarawa min azab wal fidda na zinariya da azurfa wal al musawwama da dawaki masu kyawu masu tunkakin jiyoji ay risa wala an'am sannan da dabbobin ni'ima al ibil wal baqar wal sune raqumma da shanu da tumaki wal harsu sannan da kayan noma amfanin gona zalikal mazkur waɗannan abubuwa duk da an ka ambata wato matan nan da 'ya'ya da dukiyoyi zinariya azurfa dawaki dabbobin gida da amfanin gona waɗannan abubuwa takwas da Allah ya ambata duka mata'ul hayati duniya jin daɗi ne na rayuwar duniya ya tamatta'u bihi za a ji daɗi da shi fiya cikin duniya sun mayamna sannan ya ƙare ko kai ka ƙare ka batta wallahu inda huzul ma'ab Allah kyakkyawan makoma tana wajensa ayil al shine makoma huwa aljanna shine aljanna wa gaba ragabatu fihi ya kamata mutum yi kwadayi ga aljanna din nan duna gairi ba wani ta ba sai mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba inda muka kwana yau insha Allah to sai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma shi mardana Allahumma arham mautana Allahumma shi mardana Allahumma arham mautana Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma cikin suratu Ali Imran wanda ita ce sura ta uku ga daga cikin surorin alkur'ani wadda ita ma kamar bakara ta mara da tauhidi da kuma kwanci rikice-rikicen masu rikici wanda suke kawo shubha cikin addinin musulunci don su rikita al'amura to sai bayani akan gwabzawa tsakanin gaskiya da ƙarya kamar yadda ya gudana a yakin badar to har yau dai muna cikin ci gaba da bayani akan cewa addinin musulunci shine tabbatattar gaskiya sannan rayuwar lahira ita ce rayuwa rayuwar duniya wani abu ne wanda ake kira ruwan haƙo duk da kaga ta aikin banza ne da lokacin tahiya ya zo za ka gane ba ta da wuhani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأبواب مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ya ce kulli kaunika ya Muhammad ka ce ga mutanenka ya kai Muhammad a unabbi biyu kuna so in ba ku labari ai uku rukun in ba ku labari da khairin da mahi alheri min zaliku daga wancan abin da aka ambata zuyyana lin nasu hubu shawati min nisa zuwa karshe ai al-mazkur ai wayanta abubuwa da aka ambata min shahawati na shawoyi kuna so a ba ku labarin abin da yake su alheri wannan tambaya ce ta tabbatarwa Allah ya ce lillazina asa lillazina taqaw wayanda sun ka ji tsoron Allah sun ka kiyaye kahirci inda rabbihim jannatin suna da aljanna ba guda ba a wurin ubangijinsu ita wannan aljanna ta jarimin ta ta wanda koramu suke gudana a karkashinta na biya suna abin kaddara ba dawwama cikinta, in sun shiga ba su hita har abada wa zuwajin hara sannan suna da mataye tsalkakakku da gabanin haida da duk wani abu wanda ake kamasa wanda ake ganin kazantarsa babu shigare su ba ruwansu da wanki ba ruwansu da wanka balle shawa bai ko shawa turare don ba su wayi waridwanun sannan da kuma yarda ta Allah ta'ala shine yarda mai yawa daga Allah wallahu basirun Allah mai gani ne bil ibadi da bayansa fai jazi kullum minhum bi amali Allah yana saka ma kowanne ɗaya daga cikin bayansa da aikin da ya aikata wato idan mutum ya yi aikin Allah madaukin sarki da a dukiyar da Allah ya bashi to zai bashi abin da ya duk abin da ya tara na duniya yawansa daga cikin abin da Allah zai ba mutum kamar yadda aya ta bayyana a nan na farko Allah madaukin sarki zai baka aljanna wadda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin wannan aljanna sannan in ka shiga cikin aljannan nan ba baka hita kana zaune cikin ta har abada bayan haka Allah zai baka dukkan irin matan da kake bukata wato can duk macen da an gani aljanna ta kace ba kamar na duniya ba sannan Allah shi yarda da kai to wanda an ka ba wannan ne ya rage gare babu abin da ya rage Allah ya tara mai dukkan alheri ta mu ci gaba الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير wasu waɗanda sun ji tsoron Allah ɗin da daga cikin ayyukansu allazina ya ƙuluna waɗannan da suke cewa ya